من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه da malam ya kawo na dalilin tarjaman da ya yi a kan falalan musulunci musulunci babbar falala ce babbar kyauta ce wanda allah tabaraka wata ala ya sa yana daga cikin musulmai allah ya yi masa babbar kyauta wanda ko ya rasa musulunci ko shi ne sarkin duniya gaba daya duk abin da ya samu a duniya rashin musulunci nan ya sa bai samu komai ba muna fata allah tabaraka wata ala ya raya mu muna musulmai ya karbe mu muna mumine don tsarkin sunayensa wannan ita ce hanyar waɗanda suka bi daidai saboda haka muke roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya raya mu cikin masu yin daidai ya kashe mu a cikin masu yin daidai kan daidai kuma ya tada mu cikin masu yin daidai ya haɗa mu da masu yin daidai don tsarkin sunayensa saboda haka musulunci gayatu a harmiya kada mutum ya zama yana da musulunci ya rika jin wai shi ne koma baya to bai gane musuluncin ba ne kawai amma duk wanda ya gane darajar da ke cikin musulunci da darajar zaman shi musulmi ko shi ya fi kowa talauci a duniya to in ya tuno da waccan kyautai zai gane an fifita shi akan kowa wanda ko bai samu musulunci ba in shi ne sarkin duniya kamar yadda na faɗi ko yake da shi da ya gano abin da ya rasa da ya zama ba musulmi ba da yana nan yana ihu yana kuka yana fatan Allah ya sa ya zama musulmi ina fata an gane Qur'ani ne za ka karanta rubama yawaddu ladina kafaru law kanu ne ka gani suna fatan da ma su zama haka ne kawai ba za su fito fili bane su faɗi amma sun sani musulunci malam shine addini shine gaskiya addinin da yake saita adalci yake saita rayuwa gaba ɗaya, rayuwar mutum ta duniyarsa da ta lahiransa an tsara mai sai dai in shi mutum ɗin ne bai nema ba bai sani ba kuma kasancewa ni ban sani ba kai ba ka sani ba ke ba ki sani ba bai nuna akwai wasu ba su sani ba wasu na nan sun sani kawai abin da za a yi a ɗauki aya fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun kawai abin da ya zo mutum ya nema ya samu da haka wannan falala ta biyar shine a dalilul khamis hadith abi huraira radiyallahu anhu qala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce adallallahu anil jum'ati man kana qablana Allah tabaraka wa ta'ala ya batar da waɗanda suke gabanin mu game da juma'a ba su san darajar ta ba to kuma matsalar shine waɗancan na gabaninmu mun yi maganan hadisin kawai sharhi ake ƙare cewa ga su su yahudu ba su san juma'a ba kamar aka kwatanta su da wanda ka ɗauko ya ma leburanci daga safiya zuwa sha biyu na rana za ka ba shi yankin lada guda aka kan kiristoci wanda ka ɗauko shi ya ma aiki tun daga sha biyu rana har zuwa la'asar za ka ba shi yankin lada guda aka kawo kan musulmai su daga lokacin la'asar zuwa faduwar rana aka ce za a ba su lada yanki biyu lokaci ɗan kaɗan amma kuma lada mai yawa yahudu suka taso yaya mu mun yi aiki tun da sata zuwa sha biyu a ce a ba mu yankin lada guda kiristoci su ma suka taso yaya mu mun yi aiki tun sha biyu har zuwa la'asar abin nan la'asar sannan kuma a ba mu lada guda shi ko waɗannan daga la'asar zuwa magariba a basu ladayen biyu ya ce na cuce ku na hakkin ku muka yarjejeniya na biya ku akwai cuta a ciki suka ce a ya ce to waɗannan da na ba su falala ta ce ina ba da ta ga wanda na ga dama sau da aka na ba musulmi to wannan kadai bai ishe mu ba ma sannan aka zo kamar yadda za mu gani na? aka ce mu ne fa na ƙarshe a wannan duniya wajen zuwa domin al'ummomin da aka yi daga farkon duniya zuwa al'umman manzon Allah an yi al'umma saba'in kamar yadda za mu gani al'umma saba'in aka yi mu ne na ƙarshe to zaman mu na ƙarshen nan kuma sai aka ce mu ne kuma na farko a lahira saboda mu ne za a zo ga mu a ƙarshe ga shekaru yan kaɗan fituna au saba'un sannan kuma mu je da rufin rufin lada ta waɗanda waɗancan da suka yi shekara dubu ko wanda suka wuce dubu ba su zo da irin wannan lada ba wannan ba kyauta ba ce ta biyun wanda ita ce muka shi ajiyar waɗancan su yahudu da suka gano haka sai suka bi mu suka bi mu suka mammake mu fikiriyan shine zazul fikiri da aka yi mana intellectual terrorism ko kuma mental conquest aka kama tunaninmu tunda muna da wannan falalan aka gaya za a raba mu da tunanin falalan to aka ce mu aka ba juma'a ba aka zo aka ba mu juma'an nan sai aka ce mana tun daga ranar da alfijir ya fito na ranar juma'an nan da alfijir ya fito har zuwa faduwar rana mu dage mu fafata har a ranar juma'a aka ce akwai wata sa'a ba wanda zai dace da wannan sa'an yana roƙon Allah ce sai ya samu wannan sa'a sai ya samu ijaba muke so in ce an biya masa bukata sai aka zo yahudu suka mammake mu su ranar asabar ai hutu mu ranar lahadi waɗannan tasu yahudu wannan asabar yahudu hutu kiristoci lahadi hutu mu kuma ran juma'a aiki har da jarabawa ana sa ranar lahadi yan makaranta za musu jarabawa ce su yi su ranar juma'a mu bata da mu abun nan ba sannan banda wannan din dukan da aka yi mana wanda bai komi shi kuma ba aikin us ba ranar juma'a maimakon da hantsi ya daga mutum ya kama shiri tun ran alhamis ka nemo rigar ka ka nemo kayan ka ka wanke masu kyau gobe muhimmiyar rana ce a wurina saboda gobe yau mulmazi rana ce wadda aka ce dola na kudin hanje lahira za a goge su sai ran juma'a za ta ci gaba duk ranar juma'a nan za a kai ma Allah ziyara za a zo a ga wani irin abu na ban mamaki ibn al-qayyim cikin mai ma'ad ya ce za a zo da kujeru na zinariya za a zo da kursi ta Allah a wani fili da ake cewa mai damin mazi aka tambayi jibril wai me yasa ake ce masa mai damin mazi yace ai rana ce nan na ranar shagali Allah zai zo sa a zo da kursiyin shi a aje a wannan fili shi Allah tabaraka wata ala zai zo wurin zuwan da ya dace da shi za a ajiye kujeru annabawa su zo duk su jejjera akan kujerun nan su zazzauna al'ummomi su taho bayan annabawa aka ce gwargwadon zuwan ka masallacin juma'a da wuri gwargwadon kusancin ka da wannan wurin wani kaga ke yana wajen filin ma in ma ya samu ya je wurin a zo a yi kyaututtuka Allah ya raban kyauta duk juma'a sai an je kuma in an je kullum abadar sammadi kullum a jerar juma'an nan ba radda za a je a ce yau Allah bai yi rabo ba za a je a yi rabo a samo kyaututtuka a yi haske a yi shofin malar sani mutum ya je bayan an gama ganin Allah an samu kyaututtukan da za a samu a ce to ku je ga wasu wurare nan kamar kun zo cin kasuwa ne kowa ya ɗebi abin da yake so ya riga ya biya tun a duniya an biya mai ba kuɗi can ba ruwan ka kuma in ka kwasa ka tura kayan ka ce ku tafi gida ina ruwanka da wani fiko fiko ba nan bane da ake cin wuya ina ruwanka da fiko kayan za ka tura su tafi gida da kansu ka je ka tadda su can sun zo kai ta shagali juma'a ma za a dawo ga cin abinci ga ba mala ai wanda ya rasa juma'a ya shiga uku to amma sai ka ga mutum da kurkura mala amma mahaukaci ranar juma'a gashi yana ganin mai hankali za ya masallaci maimakon shi ya fashe da kuka sai fara ta ina za ka ne tun yanzu ce da hannun masallaci ba ka sanya juma'a juma'a to kai ne liman tun yanzu za ka tafi jimma me za ka je ka yi a wajen tun tun har yanzu ka je ka yi ta zama shi ko yana zanen nan kan layi ko kabo ma bai da shi matsiyacin duniya kuma da na lahira to nan ɗin ma babu balle tan za ka sai zaman shi ta dariya kuma ma ga ta maimakon ma ya shuru ya tunani sai ya ma izini sai sai to je ka gamu nan gaban gaban ka a ina ya ka ta yaya za ka yi ka je gaba da ka je ka gamu nan ka mu ma saboda bai ma gane wai shi ba daidai yake ba in kana so ba juma'a ta kusa ba duk masallacin da ka sani nan manya-manyan nan ka fara zuwa nan na kusa da mu gabban college ka gani karfe sha na dare na rana ka gawa za ka gani a ciki za ka mai shekaru da yawa ya zo eh? to sai ka wuce ta masu share masallacin sai dai su su ba su gama ba tunda su ma ba da wuri suka ba sai masu shara za a gani suna ta shara suna ta hayaniya wani ma yana shara yana jin waya yana ta kaɗe kaɗe yana ta shara ka je ka gani wannan juma'an ta yi je ka gani to duk auna waɗanda za ka auna ɗin ka gani ka je ka gani su waye suka zo wurin a daidai wannan lokacin sha ɗaya kuma duk ba sa nan ne ko duk ma'aikata ne suna gida fa to gaba a gane ba ne da mun gane ranar juma'an nan abin da ke ciki malam in aikin da ya zama ma dole ne ka je amma dan kana da shago dan kana da wani abu da lokacin ya yi sai ka rufe kawai ka to ba a ce haram ba bane a ka je ka rufe in ka gama jumman ka dawo amma wani sai samu mai kuɗi ne fa yana da motoci amma saboda juma'a ya sai wannan dan wayo Allah wannan dan mashin din da yaran nan ke fa kaman kibiya shi ma shi zai saya ya aje dalili saboda sai saura minti biyar sai ya haushe sula da gudu da kafa shi a hannu ya je masallacin da gudu ya je ya yadda shi akan titi ya sallah kawai a guje-guje ya kara tsulowa da gudu ya dawo ya buɗe shagon shi ki ai mu shaf shaf ka ga sharp-sharp wai ai mu sharp ne mu yan sharp-sharp ne saboda aka baya zuwa da wuri kuma sannan can wurin ya tsanna kan titi da an taso dama dole ya baro ko azka din da aka ce ai ba zai zo kawai ya je latti ya bai ji ko hudu da aka yi ba abin da ya kuma yana ne yana dariya da yake shi bai sani ba bai san asarar da yake ba sai ce wasu yan ɗan ne ko da ka shaf shaf ne shi ya je minti biyar ci ai shi juma'a gaba ɗaya minti sha biyar yake ware mata daga lokacin alwallashi ya kai masallacin minti biyar tun da mahaukaci ne in ya hau mashin ɗin ya tsalla da gudu sai ka ce kibiya kai ta wuce kuma ya je san kan titi dama ana sallamewa ya dama ya tara hanya duk ku dace ku ba da irin eh, sauke yawa sai ƙara hawa mashin ɗin sai tsalla da gudu ya dawo kai ka ce ma bai je ba ci ai mu yan shafshaf ne ka sani shafshaf ne su shafshaf eh, akwai ranar nadama sau da juma'a tana da gayatu a hammiya a al'umman da suka san addini suka san Allah suka san manzon Allah juma'a tana da gayatu a wanda kyauta ce babba Allah ya mana dan ya daga mu a duniya da lahira sai dai yahudu da suka mammake mu suka yi mana gazul fikiri suka yaki tunanin mu cikin nan Juma'a. sai ta koma ba ruwan mu da ita ba damu ba su suke ki aiki su ki duk ranar abin su ko wani abu ka yace a ah, ba ba wanda gobe ba gobe ka san ina gobe sanda yana coci ya je cocin kuma ya kashe waya kwata kwata in ya muri wai in ya shi har ya san ya je coci ya kashe waya gaba ɗaya ranar yana shi yana yana coci ni ba auna ba sai na yi muku bayanin duk kowa ya sani hmm? Mhm. aka koma saboda wai a ba ma'aikata su dama su ma'aikata su ne su ne to su ke auren sabajin ma a <laughs> ina yanzu ka ina ya ce ran asabar za a yi saboda wai ranar ne saboda su shi ma mijin ma'aikaci ne dan gidan yahudu ne shi ta kuma iyayen yan gidan nasara to duka haɗu ranar lahadi ran asabar ko ran lahadi da sassafe in ba za a yi ran asabar ba je a yi ran lahadi da sassafe karfe goma saboda shi baban dan gidan yahudu ne ita iyayenta dan gidan nasara ne abokan ango su haka duk can sun riga sun kwakwashe su mu ba a iya mu ja sai dai a ja mu to dole ne sai kwaya zo daurin auren in aka samu mutum biyu ko uku suka zo daurin aure ba a gama ba in ba za ka samu zuwa ba tun da haka ne a bari wannan kai kai zaman ka wana wanda za su iya zuwa su zo su daura auren su sabba annabi ma wani ana annabi ma an daura aure sahabinsa na kusa kusa bai ma san an yi auren ba balle ka ce dole sai an kira mutanen kirki ko sai an kira wanda ka zano su daura wani Abdurrahman bin Auf ya yi aure annabi bai ma san ya yi aure ba sai da ya zo ya ga alama yace Abdurrahman kai aure ne sai na yi aure to wasu kuma an yana nan shi ya tura a yau auren ka kalli auren Rubai yadda yake kusa da annabi annabi shi ya ce a bashi mata ma a gidan auren haka ne ko aka je aka ce an bashi ce saura mai ce saura sadaki ya zo gaya masu abu sai na abubakar ku ba da sadaki a kai sun sun je aka ƙara ba da sadaki aka kai ya dawo ya ce an gama an biya da sadaki an ma ɗauro aure saura mai yanzu ya ce saura wali annabi da kai ya ce an gama kenan ya ce annabi ya ce saura ma ya ce annabi ya za a yi walima ni da mani da kokobo ya ce sai an yi walima bari waɗanda suka ba da sadakin kuma su ƙara zuwa ku ba da kuma kuɗi ya tsobai ya saura go ni kuma shiga cikin gida na kaji menene ke akwai a gidan ya shiga suka ce akwai sauran alkama ta dauko ta a ji a tashi a gyara ku kuma ku ba da kuɗi ruba ya ƙara sau rago suka haɗa kuɗi ya sau jikin rago ya tafi shi da abokan shi suka yanka rago suka gyara ya dawo ya ce ma annabi an kammala annabi ya ce yanzu ba abin da ya rage ku tashi mu je mu ci abincin ɗan uwan mu rubai sannan ka tafi walima da an yi auren ga na jilebi duk mun karanta mun ga yadda aka yi to zannan dole ne wani sai ya je daurin aure don za a yi ba. amma kawai ga yi wanda aka samu su dauro to da ka yi shi can ranar mu Ranar asabar ba wannan ba zai samu zuwa ba ranar lahadi wannan ba za su zuwa ba wasuwa za su samu zuwa su wane to ku daura kawai a gama Allah sa albarka an gama an wuce wani ne ne a ciki abin da ma wurin da za zo a yi bikin banza a kashe kuɗi ranar nan wata malama ta ce yanzu wai an fito da wani zane na anko miliyan ɗaya miliyan daidai a saya a daura saboda buki kuma amaryan ba sa ba kafin sati dai ku fada ta ba baka sani ba wataƙila wata bola ce ma ka ɗauko a banza ka ji malam sani kai ma ka ji ko <laughs> mu tafi karatu mu kawai wa adalla Allahu anil jumu'ati man kana qablana fil hadith akhrajahu muslim bi hadha al-lafzi wa huwa inda al-bukhari ma'anahu shi ma imam al-bukhari ya zo da shi a ma'anan mun yi hadisi kun san muna bin abin da muka karanta baya ne fa ana sharhi in ka san ba ka nan shi wa dilalatuhu ala maqsudi tarjama fi qawlihi abinda yake nuni a manufan wannan tarjaman shine da yace qawluhu nahnu al-akhiruna min ahli dunya mu ne muka zo karshe daga cikin wanda suka zo duniya wal awwaluna yawm al-qiyama amma mu ne na farko kuma ranar tashin al-qiyama ay nahnu al-akhiruna wujudan min ahli al-ard mu ne muka zo a ƙarshe aka samar da mu daga cikin mutanen ƙasa fa hadhihi al-umma hiya al-umma as-sab'una min umam al-ardi kun ga magana wannan al'umma ita ce al'umma ta saba'in daga cikin al'umman da aka aka aka yi a doron ƙasa ba da ka ake faɗin wannan magana ba ta fi ƙarfin mutum ya faɗe ta da ka aka ce sabata hadha fi hadisi muawiya ibn haida radiyallahu anhu inda tirmidhi in kana so ka koma in kana da sunan tirmidhi ka duba wannan maganan ta tabbata ne a hadisin muawiyah bin haida wanda shi kuma radiyallahu anhu sahabi ne yana nan a cikin sunan tirmidhi an yi magana wannan al'umma ita ce al'umma ta saba'in al'umman da suka zauna duniya amma ba ba ruwan shekaru nawa kowace suka yi a suka yi wannan layifin muna mu dai kawai mu san saba'in ne mai dadewar da suka yi layifin muna hada wannan ba abin da yake gaban mu bane wa ma ta'khuri hadhihi al-umma wujudan duk da kasancewa wannan al'umma ko ita ta zo ƙarshe wajiyar sabiqatu ila Allah kama qala ta ce wadda su ne kuma za su ke gaba gaba can wurin Allah kamar yadda yace al-awwaluna yau qiyamah mu ne na farko ranar tashin alkiyama ai almutaqaddimuna ala irin umami fi dukhulil janna mu ne waɗanda za mu riga sauran al'umma shiga aljanna mu ne gaba gaba to Allah sa mu din muna ciki shine babban magana dan duk al'umman duniyar nan in suka shiga aljanna ba mu shiga ba kamar ba masifa ta kare kamar ba a shiga ba ne kun san ran mun karanto cewa sahu sahu yan aljanna da za su shiga aljanna sahu sahu za a yi ɗari da ashirin sahu ɗari shine sahun yan aljanna al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su za su kwashe sahu tamanin a ciki arba'in kuma a raba ma sauran al'ummomi wallahi cikin tamanin dinnan in ba ne ciki baka ciki baki ciki da an yi su da ba a yi su ba duk ɗaya ne to me mutum ya samu mutum da bai ciki so da haka abin da za mu yi mu dage mu ta roƙon Allah mu yi abin da aka mu iyayi mu yi addu'a duk abin nan da muka faɗi guda uku cikin wabilu sayi wanda suke kai mutum kusa da Allah ya sa ya samu waɗannan abin mu dage a kansu yawan ambaton Allah yawan karatun ƙura'ani da tadabburi da tafahumi da lura da abubuwan da ke ciki sannan yawan addu'a su ne guda uku guda uku da aka ce suna jawo mutum ya zo kusa da Allah to in ka zo kusa da Allah nan ko shi ne a samu wannan yardar tashi ya fito ko wa hadha sabaqu alladhi hazuhu wannan tserewa da suka samu mujibuhu abinda ya bada shi tsere wannan da aka ce al'umman nan na gaba gaba me yasa aka samu haka ay annahum yadinuna bi dinil islam saboda suna addinin musulunci su musulmai ne wa min fadli al-islam anna an ko anna ihraz al sabq ila Allah yakunu bihi saboda haka saboda falalan musulunci a ware wannan tserewa a ce muna gaba gaba zuwa ga Allah to saboda wannan musulunci ne in ko ba musulunci na ruwan Allah ma da mutum to da aka tsere wadda za a yi a samu kusancin nan zuwa ga Allah ta baraka wa ta'ala a samu wannan falala to fa saboda musulunci ne mutum musulmi shi ya samu wannan ina fata an gane mun sha maimaita magana na cikin madarijus salihi cewa na ibn al in cewa in zaka dinga lissafo imomin da Allah ya yi ma na abinci ne abun sha ne matsayi ne kuɗi ne 'ya'ya ne in ma dai ka gama lissafowa har in ka gama lissafowa baka tuno da falalan musulunci da aka yi ma ba zama ka zama mabiyin manzon Allah har ka zama musulmi baka lissafo wannan ba har yanzu baka faɗi koyi ba tunanin ka bai da bambanci da na rago dan shi ma rago ya san muhimmancin harawa da aka bashi ai ina gane daɗin harawa amma kai lissafin ni'imomi kai lissafi sannan ka ce kai min afdalil islam ba fallalan da ka samu musulunci da ka zama musulmi shi yasa na gaya maka wani malami ya ce idan wani ya gamu da kai ya jinjina ma ya ce ai wani kana jin daɗi wani kana morewa wani ka burge ni wani ka yi kaza kai shuru ka gama jin duk kwashe kwashen da zaka ce da zai faɗi sai ka ce alhamdulillahi bi fadlil islam bi ni'matil islam wal iman wannan duk shi ka kyale duk waɗannan sauran kana masu dame ka ka ce ka gode ma Allah bi ni'matil islam wal iman da ni'iman musulunci da imani da ya baka to ka gode dukkan ka dusa ka dandana shi in ka nuna mai ba waɗannan ne gaba ba kakka zagai kakka ce mai wawa a'a karantar da shi wannan ana ce mai al-iltifat ka jawo hankalinsa uslubun hakim muke so in ce ku da ke cima shi ake fasara haka uslubun hakim kenan malam zane mutum ya gamu da kai shi gabo ne saboda haka da ya zo yana ta kallon wani abu na ka yana abun ne yana ta jinjina yana ta jinjina kyale shi sai bayan ya gama sai ka ce na gode ma Allah da yi mu musulmai mu cikin muminai kai shuru ka kyale shi ana nan zai tunani ya ce to a shi wannan babban abun nan ne kamar wanda na taba baku labari ya zo yana zaune shi yana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim a wani wuri ga iska mai daɗi gashi shi kuma yana ta tazwihi ya tazabbar yana lura da ayoyin Allah ya ga tsuntsaye ya ga kaza ya ga kaza yana murna yana jin daɗi shi kuma yana kaka zuwi subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim yana tai sai ga wani gado ya rugo da gudu ya samu ya tadda shi yace bawon Allah bawon Allah shi ashe yana kallon dawakai ne suna tsaye da su kuma an zuba wannan na gudu da dokin shi wannan na gudu da dokin shi ana tsaye sai zai zo wannan mai tasbiti da Allah wa kake gani cikin dawakan nan za su zai tsere ma wani sai ce wanda in an haushi zai kai mutum sama wala zai bai ce bai kai wawa ina tasbiti ina karatu Qur'ani ka zo ka tambaye da wanda sai ce a wanda in ka haushi zai kai ka sama sai gaba da ce da to wanda doki dai zai hau mutum ya ka taba gani doki da ya hau mutum zai je sama ya ce a wanda da kawo shi zai daga kai kai ka har sama ya ce ta shi bai taba ganin wannan doki ba sai tun da baka taba ganin shi ba kyale su ka ce subhanallah wannan kalmar za ta daga sa kai sama ta je ta sa ka kama ya cika a can mhm, subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan wajen subhanallah walhamdulillah tamla'u ma baina samai wal ard subhanallah suna cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa kaga an sadar da kai zuwa sama da ƙasa da aiki to ya akwai wani saboda aka yi ce tab a dai ana nufi ya rika ta zuri kaga daga gare shi kenan bai ce bai wawa ba ba kar ya ce ce mishi abin da ce wanda ya kawo ko zai kai ka sama da aka ko daga nan ba sai kyale shi ba eh ma haka za ka yi masu والدليل السادس دليل نشد شيل حديث أي دعك أحب الدين إلى الله الحنفية السبحة mafificin addini a wurin Allah tabaraka wa ta'ala shine alhanafiyya daya asamha biyu sifofi guda biyu a jere za mu zo mai fassara su hanafiya asalinta shine gaba ɗaya mutum ya dunkule ya tattara gaba ɗaya koma wurin Allah asamha shine mutum ya yi abin da yake mai sauƙi kada ya tsananta tsanantar wadda za ta sa koran mutane ma daga addini. ya fito amma kuma akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama kawai komi akan nan shine samha azahul musannif ila sahih mu'allaqan shi malan ya jingina shi yace sahih ne amma mu'allaqan yayi ai ila sahih al-bukhari ya jingina shi zuwa ga sahih al-bukhari to wannan istilahi ne wal mu'allaqu fi istilah al-muhaddithina shi ko in an ce hadisi mu'allaq a tsarin malaman hadisi shine ma sakata min mabda'in min mabda'i isnadihi fawqa al-musannifi wahidun aw akthar shine abinda aka yadda wato daga farkon hadisin ko wato aka koma wajen shi mai rubutun aka cire malami ɗaya ko malami biyu abinda nake nufi watakila mu bayani sosai da abinda muka sani watakila za mu gane misali yanzu nan na san akwai ɗaliban shek abubakar mamun gome rahimahullahu ta'ala wanda suke karatu wurin shi to sai su kuma suka karantar da wani ɗaya kenan ko sai suka ƙara karantar da wani nawa kenan sai suka ƙara karantar da wani uku ko mu tsaya nan ma don ko nawa aka faɗa ma shi ke duk haka ne da wani ya tashi zai ba da labari shi bai gashe shek abubakar ba mu ba amma da ya tashi ba da labari misali yanzu bari mu ɗauki sunayen mutane mai aiki da shi don a gane misalin misali mu ce wannan sunan shi ahmad wannan sunan shi abubakar wannan sunan shi mahmud mu rike sunayen dai ina zo mai ta magana ahmad abubakar mahmud misali ko ko kuma mu cire mahmud din dan kada daidai da sunan malamin mu ce ibrahim mu ce ahmad sai abubakar sai ibrahim su kuma malamin da ya karantar da su mu ce sunan shi wa mu eh muhammad aliyu to mu dauka a haka aliyu to yanzu muna da mutum na hudu ko to mu dauka aliyu shine na karshe wanda ya karatu a wurin shek abubakar mamudu shi kuma ya karantar da ibrahim ko shi kuma ibrahim ya karantar da abubakar shi kuma abubakar ya karantar da ahmad kun lura da ahmad ya tashi ba da labari yanzu mu ɗauka shi ne musannin nan da zai ba da labari sai ya tashi sai ya tsallake malaminsa na farko wane ne malaminsa na farko shi da ya karantar da shi ibrahim ya karantar da shi ko na biyu fasan abubakar ko sai tsallake su gaba daya sai ce aliyu ya bani labari cewa manzon allah ya gaya masa kun gane maganan da gaske ce amma tsallake malaman nan nashi da ya guda biyu akwai matsala akwai dan matsala ce kamata in zai jero sai ya jero ya ce ahmad ya ba shi labari shi kuma ibrahim ya ba shi labari shi kuma abubakar ya ba abin nan shi labari shi kuma aliyu ya ba shi labari cewa suna nan shek abubakar mahmud gumi wata rana ya ce kaza ya fito kaga ya jero na abin nan kenan ko to hadisin ko ya inganta tsallake wannan matsalan da bai da yayi to sai a ce abin nan ne amma in ya samu hujjoji daga wasu wuri da yawa wanda ba a irin wannan matsalan ba sai a ce ba dai zai samu matsalar sahi ba amma ya zama hakan ya dan fito to shine ne yake so ya mana cewa duk da hadisin nan an samu wannan matsalan ta mu'allaq ne shi to amma hujjojin da aka samu sun tabbatar da karfin shi wancan matsalan ne kawai bata illanta hadisin ba to shi yasa in ana musalawar hadis a ce ko da ifi ne ko a ce wani abu ba shi fake nuna cewa kwata-kwata ba za a amfani da shi ba a shari'a sai in an bi illolin an gani wata illa ce me dalilin da yasa aka yi wannan magana ya dan fito bayanin to wannan ya danganta nawa ya tsallake ko da tsallakewa ya gaba daya ya tsallake malaman nan nashi shi mai ba da labarin nan na karshe ba shi ne ahmad ba sai ya tsallake ya tsallake abubakar ya tsallake ibrahim ya tsallake aliyu ya ce sheik abubakar mahmud gumi wata rana ya ba mu labari ya ba da labarin cewa kaza ko ya ce mu ɗauka ya ce ya fi dan mai wancan ba zai ce same ba tun da baya ko bai ce haddata na ba zai ce ba amma zai ce kala ko ya ce sheik abubakar mahmud gumi ya ce to sai a duba ai an ji labarin a wurin wasu da yawa waɗanda ba ta nan shi wurin shi ba kuma su sun gano sun ji koko ma su kai tsaye ɗaliban shi an ji suna faɗi suna ta ce masu ta sa ta hadisin nan duk da yake mu'allaf ne amma an samu masu yi mai shaida daga wurare daban-daban wanda aka yi gaban su kuma sun ba da labarin da haka akwai shi a karba ya fito aikin da aka yi ma hadisi ko ba karami ne shi ya sa nake ganin wautar wanda zai ce shi ba ruwan shi da hadisi sai dai qur'ani zalla to kuma ya ma za ya gane qur'ani ba ruwan shi da hadisi ya dai haukace kawai da yana da yan uwa ma sai su kama shi su sa mai igiyoyi su daddaure shi don mahaukaci da shi ya riga zama mahaukaci duk mutumin da zai ce kawai qur'ani kadai zai dauka kuma ya gane abin da ake so a ciki ba tare da bin sunan manzo Allah ba to sai dai da yake bai da gata amma mahaukaci sunan shi mahaukaci ne dan gane mahaukaci mai dukan mutane tunda shi mahaukaci mai dukan mutane ko gan shi ya za ku yi ruga to shi ko wannan mahaukacin yana tabbatar da mutane akan wannan haukan latari ba ga yi cutar shi ta yi muni Allah tsare mu ya fito to shi ne ya shi ne a yi dama to kwan shi ne a yi duk matsalolin da muke da yake silsilar a hadisun da yi ce gaba ɗaya babu ba haka ba ne sai an bi malamai malaman fikihu za ku gani na abdullahi dan abbas hadisansa duka ba su wuce ashirin ba wanda ya samu kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi Abu Huraira yana da har dubu biyar har da ɗari uku ma da ashirin da shida amma da aka zo wajen fahimtar hukunci na fikihu ai ba a hada Abdullahi bin Abbas kuma da Abu Huraira Abu Huraira ya haddato hadisan ya san ma'anar ya yi ko babban shi abin da ya ba ƙarfi ya haddato hadisan nan ya faɗe su yadda manzon Allah ya faɗi amma me fi tsuhun da ke cikin hadisan me hadisan ke so a aiki da shi shi kuma ba nan Allah ya fifita shi ba sai ba Abdullahi dan Abbas wannan shi ne zai zo in aya ce ce to ayan nan ga abin da take koyarwa ga abin da ake so a ciki shi yasa ba za a addini ba kuma in ba fikihu ba zai yi kai addini ba ba fikihu kwata kwata sai dai kai shirme to ai ayoyin da hadisin dole ne su ne za su sa a gano me ake nufi ne ake so kai to yanzu za ka ce a yi sallah in ba fi kyau ya za ka yi kasa yadda za ka alwala za ka kasa yadda za ka magana duk ya za ka yi su ba yadda za ka yi sai za wani malami ya yi magana ya rubuta littafin sai ce alfiqhu fi dini su sumatun min alfitan sanin addini koyan fikihun shi a gano meye abin da yake nufi to shine kariya daga fada cikin fitintunu ko ba ka ba mutum zai sun shiga fitina ne ya rasa yadda zai yi ka shiga wani wuri ka rasa yadda za ka yi ku duba wata rana da muke karanta wani littafi aka ce ga wani malami babban malami ne duk da yaban shi aka yi a wurin amma akwai illa da muka karanta a wurin ko an ce malami ne bawan Allah ne rabbani sai aka kulle shi a cikin ɗakin zaki ko ɗakin zaki aka kulle shi a ɗakin zaki ana so a kashe shi amma Allah bai da kashe shi ba ba dole ba ne ya zama abin nan ma. amma da aka zo sai aka ce shi abin da ya mai su mutane na jin tausayin shi akan tausayin za a kashe shi shi kuma yana ta tausayin yanzu shi matsalar shi sallah sai bai yi ba sallar nan bai yi ta ba wai zaki na ya lallace shi to ya kasa tantance miyan zaki na jasa ne ko ba na jasa ba ne tun akwai fikihu ba zai sani <laughs> ba zai san miyan zaki na jasa ba ne ko ba na jasa ba ne wannan zai iya yiwa haka nan ko kuma a ce wani in mun ɗaukai a rabbanin shi to yanzu yana tunani bai kaji ba za ki koya ce na dasa ko bai tuna dasa ba ya latsai ke nan mun sauƙaƙe mai sauƙi ko ba shi a haka amma dai matsalar sa aka ce tunanin shi yanzu shi ga shi bai sallah ba ga ki ya lallatai to yanzu da ya lallatai miyan shi na jisa ne ko ba na jisa ba ne mu yanzu yaron da ya iya iziya bai san haka ba ba zai gane shi ko jisa ne ko ba na jisa ba ne malam sani ehe hmm? ya adari ba kai gaji ka ba azari ba gaji kai kuma mu dai kada mu fada wani wuri mu ta dabal dabal ciki mu tafi mu yi ta abin mu ya fito ko wal shine nan mu to yanzu nan mu'allaq bazan ta karanta ne kawai har mu tafi mu gama tunda ba musalawul hadith muke ba yanzu karantowa zan na riga na yi bayanin menene abin da ake so a ce ma sakata shine nan famata waka sakatun fi ma fauƙan musannifi duk lokacin da aka ya samu yadda wani malami sama da malami ka shaisihi kamar inda bai faɗi malaminsa ba au shekhi shaisihi ko malamin malaminsa kamar da na baku labari au fauƙahuma ai ila rasul sallallahu au man fauƙahuma ko wanda ke sama da su kawai aka kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun miya mu'allaqan sai a ce wannan hadisi ne mu'allaqan والبخاري يروي أحاديثه بالأسانيد المتصلة شي قائدا إمام البخاري ينا رويته حديث سنة إسناد متصل تقواني دواني دواني دواني فيقول مثلا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حقيقي بيت لك مقاضي لك با ولو قدر أن البخاري تدذاك أدر بخاري وقال مالك النافع يا قال لك نوع مالك دا yace yi abin nan ɗinsa sai bukhari yace kawai bai sai haddasa na yusuf bane muke nufi ba lake malami dai ba an ibn umar summi mai hada mu'allakan sa ta hadisi ne mu'allaq saboda ya tsallake malamin shi guda zai qati shaykhu saboda ya kada malamin shi walau qala wa qala nata ya tsallake nawa an ibn umar ya tsallake bi huwa mu'allakun li isqati shaykhu wa shaykh shaykhihi saboda ya tsallake malamin sa da malamin malamin sa to wani shi kuma da ya tashi haukacewa sai ya ce shi shi gaba ɗaya ma da ya taso ya tashi tashi da awan sai ya ce shi bai da malami ba wanda ya taba koya mai karatu to mahaukaci ne shi kenan to tun da shi ba annabi bane balle ya ce wahayi aka mai amma ya ce shi bai da malami kwata kwata ma ya ce shi bai taba zama wajen wani malami ya koyi karatu wurin ce aka kira mu jama'atu conference hall ya zauna gaban mu ya ce shi fa bai da malami bai da saboda haka shi shi kuma aka ɗauko iya ulumuddin za a karanta bai iya karanta bakin arabiya sai dai karanta translation na ce ga illan ta baka da malami kuma bai iya karanta shi ma daidai na ɗaga hannu na ce huzuru aka ce je ka dai taho ta gida kawai kuma maukaci rona wurin shi zai da malami kuma gashi nan dalilin rashin malamin bai ma iya karanta baki ba bai koya ba bai iya ba sai dai karanta transliteration transliteration in ba ka'idodin su ka iya ba sosai bi ma'ana ko ko dama ka iya larabci kake karanta transliteration zai wahala karanta shi daidai komin wayanka ka tashi karanta sai dai ka sai ka taku ka kai kokari naka waɗanda suke cewa wai su ba sai sun je sun koyi karatun qur'ani ba saboda yanzu qur'ani an yi shi da transliteration da translation kuma sun iya har gardama da su kwalaye ne ba su sani ba qur'ani dole bi talaffi ake samu shi wani wurin komin abin ka baka iya su sai in ka gani yadda malami ya karanta kai baka karanta to sannan amma transliteration kace ka iya har ya gardaba da kai ka dai samu na sallah shi ma na sallan ba dole rike yin daidai ba amma a ma uzuri watakila musulunta kai to to mutum ya da shi musulmi ne dan mi ba zai koyi qur'ani bai iya dan mi ba zai je koya ba komin wahala me zai saba zai koya ba ba ce sai ka kware ka fi kowa ba amma ka samu gwargwadon hali ka iya karanta mana da kyau na eh, eh, eh. to ka ji ko to da harufa to ka gani harufa akwai harufan da laraba ke da su tura ba su da su to ya za a maida su daidai ta wurin su daidai akwai halufan da muke da su da hausa yanzu babu su a turanci to ya za a yi duk komai ya daidai kuma wajen karanta kuma haka su koya da harshen gidansu mhm, na electronic means a ce ne yi e, yi e. ehe ko kayi ba zai yi daidai ba sosai tun da ba ka ganin mai karatun sai dai kayi kokari amma wani abin sai ka ga malamin sadda ya miƙa baki ya yi ko ya yi za ka gani ishmam da ake yi ba sai kana ganin malamin kake gane ya yi ba in ko wancan ne za ka ji kawai wani ya haddata wani wurin da ba ka ake faɗi ba ya iya saboda bai ganin malamin talaki aka ce sai ka je wurin mutum ya yi gaban ka ka gani sai eh, to sai ce ga to ba yana ganin shi ba shi ya ga yadda ya sai ce yi da bakinka yanzu da ka zo kana kana ka ka ce aje sa'ud ya za ka yi ka faɗi sa'ud amma kana ganin shi ka ce duba kalle ni na sa'ud zaro harshen ka in ka ga bai faɗi da ba ka ce ai baka zaro harshen ba ne ina ganin ka na ce ka zaro harshe ba ka zaro harshe ba ba kana ganin shi ba shi ma yana ganin ka to electronic ya za a yi da ai shi ne sai ba shi ba duk mun gan su electronic ne ai duk wannan ba zai yi ba sai dai an yi abin da ake son nan da akwai yadda za a yi annabi da bai ku duba fa addu'o'i fa ake magana ko ko surorin ka ji a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'a kaza kaman yanda yake koya mana qur'ani kaga karanta ake suna ansa ake <laughs> kuma duk inda ka bi in ka je kana ganin makarantar mu ba fara bane nan sai nan gaba wata kila sannan mu ma mun fara iyawa amma ai gidan Sheikh Abubakar Mahmud Gumin da ranar Juma'a in an zo karatun ake yi a zo a yi hafs in an zo sai a fara wannan ya gusuri ayoyi za a yi sura kaza wannan ya sauka ya karanta aya kaza wannan ya sauka ya karanta aya kaza wannan ya sauka ya karanta aya kaza har aka yin da za kwana shikenan sai kuma wancan sai a komawar shi kuma na ɗan warsu su ma wannan ya sauka ya yi wannan ya sauka ya yi wannan ya sauka a kai a kwana idan aka zo shi sai karanta duka biyun ana ji ya karanta da hafs ya karanta da warsh daga nan sai fassara haka da ake yi da kuma ko yanzu za ka je kinkinau ka gani ranar juma'a in an zo za a yi shi a haka din a karanta da a zo a karanta can karantawa ake yi ma a karanta a amsa a karanta a amsa a karanta a amsa har a kai a karanta duka sannan ma kana da fasara to nan ne ake koya ma mutane su iya amma kawai ta je wani bai sa abin da yake ba ala yana tsaye labari yana surutu su sai an gama tashi kawai ta gida bai yi ba ko ko mutum ya samu malamin sa ya rika zuwa can ana yi in mutum yana so ya zauna lafiya fa kenan a lahira domin ka shekara hamsin ko sittin ko saba'in ka je lahira ka ce kwata-kwata ba ka iya karatun ƙur'ani ba to ni ban san uzurin da mutum zai bayar bai kubuta ran nan wallahi mu tafi dai ba shine maganar maro na walau qaddara annahu qala da za a kaddara ya ce wa qala ibn umar وهو معلق أيضا لإسقاطه ثلاثة من الرواة ولو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديثا سمي معلقا لإسقاطه سلسلة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ليس والحديث المذكور رواه البخاري معلقا ذاك وأن حديثي ya ruwaito معلقا لا يسوق ولا يسوق suku حديث في البخاري اذا كان معلقا الا مع تقييده shi ko hadisi bai yi wa a jingina ma imamul bukhari a ce nashi ne bayan ko mu'allaf ne sai an kayyade shi an ce wannan ga shi ga ai dalili wa amma itlaquhu azwi itlaqu azwihi ilayhi fa yaqtasu bil muttasil shi yake banta da muttasil ne kawai shine za a jingina mai kawai kai tsaye fa idza qala ahadun an hadithin ay rawahu al bukhari idan wani ya faɗi wani hadisi ya ce bukhari ya ruwaito wal muradu ruwayatuhu lahu musnadan ai bi isnadihi wato ya ruwaito shi ne yana jingina shi da isnadin shi shi da za a bi za a ga shi da yake amma yanzu an guntule fa in lam yakun musnadan indahu lam yasiha an yuqala fihi rawahu al-bukhari in ba jingina shi ba da wannan isnadin a samo shi to ba za a rawahu al-bukhari ba sai dai a ce mu'allaqan wal hadith al-madhkur yuqalu fihi rawahu al-bukhari mu'allaqan dole a ce mu'allaqan din in ba haka ba babu لخروج المعلقات عنده عن شرطه في الصحة saboda shi imamul bukhari sharuɗan da ya yi wajen inganta hadisi a wurinsa in dai bai kawo shi da isnadin nan ba musalsal ba ya zo da abin nan abin nan ba to bai sa shi shurut na abin nan dinsa ba duk da zai ya kawo cikin adabul mufrad shi ya ƙara sa a gane hadisin ya inganta a wannan ne aka ɗauko shi mu'allakan aka yadda wasu malamansa ina fata an gane wal hadithul madhkur rawahu al-bukhari mu'allaqan fi sahihi kun gani ko wa wasalahu fi kitabihi amma kaga sai da ya faɗe shi daidai da isnadin sa a littafin sa adabul mufrad kun san shi littafin imam al-bukhari ne wanda littafi ne ya tattara abubuwa da yawa na tarbiyya ba mamakin kaddara Allahu lana al-baqa wata rana mu ma mu karanta yana da a ahammiya ya tattara abubuwa da yawa al mufrad min حديث ابن عباس رضي الله عنهما أما أما يسال شرحه da haka ma yanzu bari sanar wanda za su mai kasu sai adabul mufrad din kawai suran mun zo mai sharhi ba mai ba za mu adabul mufrad ba dan wani shi arhai ke kallo akwai fadlul lahi samad shine nashi mujalladi biyu al fadlul fadlul lahi samad shine sharhi na adabul mufrad ko rubuta a littafin ku dan kan mu zo yi wata rana sai ya fara nema ta ce ta ce ai bai sani ba ba ba makanin zamu yi ba mai sharhin zamani fadlun lafis samad to da haka in kana so ka fara nema tun yanzu in ma kuna so sai an dauko kun gani in nuna muku ku gani a dauko kada ku gara ba za ta yi ba faɗi ba suna sai ka dauko wai shi sai ka dauko shi da wajen littafin hadisi da nan dan gabas wannan kantanta gabas na gan shi inda kuka jejjera shi wajen abu nan guda biyu ne eh a dauko shi su gani to shi ne za mu yi in Allah ya sa har ranar da za mu yi tazo to shi za mu yi ba matanin ma kowa ya tara kudin shi tsawo wannan kada ka zo da matani na ai ta yi ka ce ni ban ga inda ake wa za ka gani ba <laughs> ba ta kowa ya tara kudi ya asusu wadda kowa za ta baka ta tsawo daga can ta zo da aka wannan shi ne abin nan ɗinsu ina ne to shine nan shi adabul mufrad din yana da gayatu ahammiya min hadith ibn abbas radiyallahu anhuma wal murad bil qawli al muhaddithina wasluhu abinda ake nufi da malaman masu hadisai su ne su su na shi wasluhu ai ra wannan ai rawahu bi isnadin ila ibn abbas عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف وإسناده وانت نادروني وله شواهد يتقوى بها amma yana da hujjoji da hanyoyi da aka karfafa shi da shi huwa hadithun hasan kun gani jazama bi hada al'ala'i ai wa gairu wanda suka yanke aka cewa hadisin nan ba da hasan ne yana da karfi wa dilalatu ala tarjamati min wajhaini amma abinda hadisi yake nuna mana mu ga abinda muke nema dai shine abu biyu da yace ai ahaduha ahaduhuma fi wasfihi li dini islam bi annahu hanifun sabbun shine da ya faɗi addinin musulunci ya ce addini addinin musulunci hanifun ne hanafiya ne samha fa huwa hanifun fil saboda haka shi karkata ce fuskanta ce kawai a aƙida. Allah kaɗai ne ba ruwanka da ka hada Allah da wani in ka haɗa Allah da wani kai mummunan barna shirka ke da shi yasa ma ran nan yaushe muka karatu nan cewa ko addu'a ne da zaka kai اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأستغفرك من الذنب الذي وأنا أعلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم كي دي dan kada ka zama mai yin shirka ina jin yaushe ne ran lahadi ne muka yi wannan ko ran lahadi da ake maganan risalat na ibnu abdul wahhab majmu'u tauhid na ya fito ko zo da haka wannan shine wa samhum fil amal sannan kuma gashi mai sauki wajen aiki wal hanafiyya hiya al iqbalu ala Allah shine fuskanta mutum ya juya ya fuskanci Allah gaba daya was samahatu hiya al yusr was suhula samaha ita ce sauki da yin abu ba wahala wajtima'uhuma fi wasfihi dalun ala fadlihi a tara su gaba ɗaya wajen sifanta musulunci yana nuna falalarsa a ce alhanafiya a samha a haɗa masa duka ka yana nuna darajar sababbaci ya fito ko ba an ce abu biyu ba wal akhar annahu ahabbu dini din ila Allah musulunci shine mafi soyuwan addinin da mutum zai yi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa mahabbatullahi lahu dalla ala fadlihi kasancewa ko Allah na son wannan musuluncin a ce shi ne ya fi soyuwa gare shi wannan ke nuna falala ce babba fa'in Allah azim domin Allah mai girma ne duk inda kake tunani Allah ya wuce nan wal azimu shi ko mai girma mai daraja la yuhibbu illa aziman ba zai so abu ba sai babba sai babba saboda haka da Allah babba ne mai girma ne mai daraja ne ya ce yana son musulunci ya nuna musulunci ma mai daraja ne wa mahabbatullahi lidinil islam dan haka son da Allah yi. a ce Allah na son musulunci dalatun ala sharafihi wa uluwi qadrihi wannan yana nuna wato darajar musulunci da kuma ɗaukakan matsayin musulunci lalle musulunci matsayinsa babba ne na roba Allah ya azurta mu da shi don tsarkin sunayensa mu rayu mu mutu akai wa dalilu sabi dalili na bakwai hadis a wala kwana wayo da saurawa wala ba yau kan sai kun yi musu wa dalilu sabi hadisu ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu mawqufan min kalamihi dalili na bakwai shine hadisin ubay ibn ka'ab wanda shi ko ya tsaya ne a maganan shi cewa ga nashi abun nan ne ya tsaya shi ya faɗi maganan in an ce mawquf shine abin da ya tsaya akan mai maganan bai jingina shi zuwa ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan musulawul hadis ne ba lugal arabiya bane in an ce marfo wanda aka jingina zuwa ga manzon Allah kai tsaye ya fito ko annahu qala alaikum bis sabili was sunnah ina maku umurni da bin as-sabil was sunnah sabil din nan ita ce hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ita ce al kawai sannan sunna kuma kan karantawarsa shi yasa za ku ga muna cewa shari'a ta kasu kashi biyu ne a wannan al’ikhlasu ikhlasu lillah wal mutaba'a li rasulillah ya fito ko wannan shi abin nan dinsa a hiki wannan ya wannan akrajahu ai ibn al-mubarak fi kitabin zuhudi zuhdi ibn mubarak ya fitar da shi a littafin na zuhdi wa abi shaiba, fil musannafi wa isnaduhu da'if kage shi ma magana amma kuma ga magana akan ta wa dilalatuhu ala maqsudit tarjama waje haini. Dalilinsa akan me yasa akai wannan tarjama aka sashi a can wurin shima ma mun ce hujjoji dai ake so a kawo ba shine ahaduha ahaduhuma fi qawlihi radiyallahu anhu shine da yace fa innahu laysa min abdin ay ala sabilin wa sunnatin ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار yace ba zai yiwu ba babu wani mutum wanda zai kasance a cikin musulunci yana bin manzon Allah yana bin sunnan manzon Allah sannan ya ambaci Allah har ya zubar da hawaye sannan kuma wuta ta shafe shi a lahira kaga kenan menene sharadin yana kan musulunci ko yana kan hanyar musulunci sannan ya bi sunnan manzon Allah sannan a ce wata rana ya taba kuka hawaye sun zubo daga fuskar shi sannan a ce ya mutu ya shiga wuta Allah ba zai ba zai bari ba kaga wannan wa min fadli al-islam annahu yuharramu al-abd ay yuharrimu al-abd ala an saboda haka wannan ni fa ana wa duk ina ga masu layi wajen falalolin nan wani ba sai na ta ce ka gani in an gama sai an ce fa min fadli bayan an yi karatun sai ga masu wa min fadli al-islam shi yasa aka fitar da wannan kaga yanzu da ya gama wannan sai ce fa min fadli al-islam annahu yuharrimu al-abd ala an daga cikin falalan musulunci zai haramta bawa ya shiga wuta to jama'a muka je lahira yanzu ba mu shiga wuta ba muka rasa duk in duniyan nan an ba an ana mu komi muka je lahira ka ce mu yan aljanna ne na ruwanmu da ka ba ruwanmu wal akhar fi qawlihi laysa min abdin ala sabilin wa sunnatin babu wani bawa da zai kasance akan hanyar musulunci kuma kan sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam zakarallaha faka sha'arra jilduhu ya ambaci Allah kuma zuciya shi ta yi kyarma ya ji tsoro zuciya shi abin nan fatar shi nake son ce ta ji tsoro wataƙila har gashin jikinsa ya tashi saboda tsoro min khashiyatillah saboda tsoron Allah illa kana masaluhu masali shajaratin ya bi raquha face kwatankwacinsa shine kwatankwacin wata itaciya da ganyenta ya bushe fa bainama hiya kadhalika asabat harihun ana cikin haka sai ga iska ya zo mai karfi ya kada itaciyar nan ya kada itaciyar nan me zai faru fatahata an hawa rakuha ganyenta suka dinga kakkaɓewa suna zubo a ƙasa to shi ma wannan kaman haka ne kwatankwacin shi wanda ya samu ya rayu kan musuluncin nan sannan ya tuna da Allah ya ji tsoro to kamar itaciya ce busassa iska ya kada ta iska ya kada ganyen ta to shi ma wannan wata fa illa ta hatat anhu dhunubuhu face wannan mutum shi ma zunuban shi za su kakkabe nake so in ce kama ta hatta an hadhihi shajarati warquha kamar yanda wannan itaciyar ganyen ta ya kakkabe to wannan ya ayi wasa da wannan ومن فضل الإسلام أنه to sai ka da layi nan ma ka ce kaga kenan daga falalan musulunci yana kankare zunuban bayi yana kankare ma bawa zunubansa washtima'u hadain al-amrayn haduwan waɗannan abun guda biyu dalun ala fadlil islam to yana nuna falalan musulunci fa huwa yuharrimu al-abda ala na sai ka ga lai ka samu biyu ga sunan an hada ma biyun da na wancan da na wancan a wancan hadisin na farko an faɗi yayi kuka dalilin wannan an kankare mai zunuban shi wannan an ce ya rayu akan musulunci a kwatanta shi da itaciya wadda zunubai kakkabe kenan zunubai za su kakkabe kuma mutum ba zai shiga wuta ba saboda haka daga cikin falalan musulunci da muka samu nan guda biyu cewa na farko huwa yi al-abd yana hana bawa ya shiga wuta kwata kwata wa yamhu zunubahu? sannan yana goge masa zunubai wa hadhani al-ma'nayani waɗannan ma'anonin guda biyu mutakarrira ne an tabbatar da su ne bi dalailin kafira da hujjoji da yawa min alkitabi wa sunna daga alkurani da sunna tubayyinu anna min fadlil islam suna bayyana mana yana daga cikin falalan musulunci annahu yuharrimu al-abda ala yana haramta bawa ba zai shiga wuta ba wa yamhu dhunubahu sannan kuma yana goge zunubansa واختار المصنف هذا الأثر malam ya zaɓi wannan hadisan ne ko wannan hadisi duna gairiki banda wanda ba shi ba min bayanil jaza saboda ya bayyana mana sakamako lima fihi min bayanil islam saboda abin da ke ciki na bayanin musulunci al-muhassil lil ajr al wanda zai sa samu wannan lada da aka faɗi musulunci shi kaɗai zai bada wannan huwa al-islam alladhi ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam shine musulunci fa wanda manzon Allah ya zo da shi duk wani annabi da ya zo gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya zo ya shafa nashi sakon saboda haka ba za a yi hukunci da shari'a shi ba sai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa li qawlihi alaikum bis sabili was sunnah ine maku umurni da bin sabili menene sabil fas sabilu was sunnah ismun lid-din alladhi kana alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam Shi ne sunan addinin da manzon Allah ya kasance a kai ina ƙara gaya na ku ka jan layin nan ku ja layi kada wata rana ka zo ta maganan ta zo ka ce ka karanta wani ya ce a na ka karanta ka ɗauko ga littafi ka kasa gano wani ne babban rigima ce makaryaci kawai ka zo ka ce wani ka karanta a wani littafi haddace a wani sharhu fadlil islam ka zo ka shi nan ka faɗi magana ka kasa gano irin wurin ya samu wawaye ce kun gani jama'a ya faɗi mana magana ga littafin nashi mun ɗauka mun ba shi ya gano wurin ya kasa wannan shi ke nuna mai zuciya kariya shi nan daga ne ta kai ta ihu wani dalili na nan ka rasa kasa ba ya zari ya ce ba guri ka jallayi ka jallayi wani wuri kasa alama ba sai kuma ka je ka za da lamba wuri ka je ka kasa mhm. sai ka je wa lafiya sai ka je da wuri ya ɗaya zai kai ka juya ba ba an gama eh, ka gani ka gani yau zai an gama yau zai an yi fa idza kana amalul abdi ala al-islam wa sunnah idan ya kasance aikin bawa ya yi shi ne akan musulunci ku ji sharaɗin guda biyu alal islam wa sunna yau ce zai ce ba ruwan shi da hadisi wallahi waukaci ne kawai kana nan zaka gane waukaci ne ko dai Allah ya taimaka kai kafin ya mutu ya jefar da wannan magana ya dawo ko ba daidai ko ya mutu a baibai a nan muka karanta maku cewa mai fa kwakwala kabari ko bai kwakwala kabari ya zo wajen karatu kullum yana da mila irin na malamin nan sai ya sa kai shafa ya rufe cikin rawar wata rana wani ya ce mashi wai kai inda ba baka taba buɗe fuskar ka wai sai shi ya ce akwai sirri ne amma sai ka alƙawarin ba za ka faɗi ba ya ce to mu ɗauke shi ne daga wuri shi ko aka ce ya ce zan faɗi ma sai ya buɗa mai fuskar shi sai ya ga alaman mari a hannunsa hannu ya fito raɗa-raɗa a fuskar shi nan ko yace kaga wannan marin da ka gani yace shi sana'an shi tona kabari duk mutanen da suka mutu sai tona kabarin su ya je ya zaro su ya zaro likafanin saboda ya amfana da shi yace amma abu biyu ya sa ya tuba daga wannan masifa na farko shi ne wannan wata rana ya je ya tona kabarin wata mata baiwa Allah an rufe ta nan ya je fara tona kabarin nan an sa mata lufafa linkin ba linki ya dinga jan lufafan nan yana jin lufafa ta ki jawuwa yana ja ana ja yana ja ana ja can ya ce ba za a gagaran ba na saba aikin nan haka ne ya durkusa ya ce bari ya ci gaba da ja ya ja ya jawo ɗaya ya ci gaba da ja zai jawo ta biyu yana ja ana ja in ya ja sai an ja malam da ya ƙara ja ya fara jawo wajen kafafu kamar zai bude masa kafafu sai aka gaura mai ta daga hannunta ta gaura mai mari to shine ta gaura mai marin nan sai ga hannunta ya fito shine har yau alamar hannu ya kasa bacewa wannan ne dalili na ɗaya da ke rufe fuska sannan kuma ya tuba yanzu bai zuwa ko ina sai makaranta aka ce na biyu fa sai ya ce ya tona kabari sun fi dubu ya ce amma akasari yanzu kawai sai ya ga malam da an rabe mutum ya je tona nan sai ga fuskar shi ta biyu ta kallin yamma ya zo ya gaya ba malamin sa aka ce wannan masifa to ba wanda ke raya a lokacin sai imamul auza'i haka muka karanta go suka ce sai imamul auza'i aka rubuta mai takarda aka ce ga masifar da ke faruwa ana tona kabari yanzu aksariyar mutane sun kalli yamma ya ruwaito ya ce mutanen nan kuma suna kan kalman shahada suka mutu aka ce haka ne malam suna kan kalman shahada sai ce to mu dai daga abin da muka sani daga magabata ba mutumin da zai mutu a juyar da fuskar shi ta daina kallon alƙibla illallazi mata ala ghairi sunna sai wanda ya mutu bai bin sunnan manzo Allah ya kirkiro wani abu yan bid'a ne watannan nan haka ko an sani ko ba sani ba akwai bid'o'in da suke yi a boye kadi yace ba wanda za a juyar da abin da sai wanda suka mutu ba akan sunna ba kuma a cikin ashifa ma mun karanta wannan yana yin yabo ce yabo yake aka ce ya bari akwai zagi a ciki ya ce shi ba zai bari ba sarki kalifa ya ce a kashe shi aka kashe shi mutane suka ɗin ganin kaman ba a kashe shi ba ba a yi mai daidai ba yace mu daidai muka yi ba sunna mun mun ce cikin kalmar nan ba daidai amma yanzu bari a rataye shi a sagale shi idan an wayi gari yana kallon alƙibla to daidai yake in an wayi gari kuma baya kallon al'ula shi ke nuna abin da muka daidai ne aka waye gari itaciya ma ta juya shi aka yamma yana nan a shifata alƙadiyya ga wannan mutum ya zo ya ce shi ba ruwan shi da sunna kuma zai ce zai addini kuma ita jan mutane ya ce ba ruwan shi da sunna ai ban da sunnan ma har sai ka zo mai magabata suka fahimta a kai don kai ma ba ma iya gano ta kai tsaye sai an zo akan menene salafus salaf suka suka gano akan wannan sunnan da yanzu da ka ɗauko fatawul bari ka ce nan za ka koyo komi kuma ka iya aiki da shi ka ɗauko fikihun da ke ciki ka yi kai ma za ka halaka ka halakar sai an bi masana wanda suka san menene ake nufi da abin sannan su ce to ga hukunce hukunce ina ba da sha'ara wallahi wanda ya shiga cikin wannan haukan ma ya fita tun yanzu shi ma ɗin mahaukacin da ya ce haka nan ya yake ma mutane na gaya maku an gan shi da hashetul adawi yana du a cikin mota wani ya yi wuri ya ɗauki hashetul adawi guda biyu ya ce kai ba ka ce ba ruwanka da fikiyo ya ce kai ba abu da ya ce kai da ka ce ba ruwanka da fikiyo ya ce ka ba da abu na da ce ba mahaukatan mutane ka ma mahaukata ba za a ce ba ruwanka da fikiyo kuma ka gane addini ya ce shi shi shi ya za su gane addini in ba da in ba fikiyo ba kuma an ce mutane su bari sun yar to mutum na da kai bi wa samin min hadisi ai aka ce nan ko shine aka ce wasu fa idza kana amalul abdi alal islami wa sunna idan ya kasance aikin bawa ko baiwa ya kasance akan musulunci ne akan sunna fa huwa ahara bi an yahuza ai ajr al-mazkura fil islam shine ya cancanta ya rabauta ya samu wannan lada da aka faɗi a musulunci min taharimihi taharimihi al-abda ala an-nar wa mahwihi dhunuban na cewa wannan zai goge ma bawa zunubansa ai zai hana shi shiga wuta ko ai taharimihi al-taharimihi al'abda. zai haramta ma bawa shiga wuta da haramta ma wuta shi kai wa mahwihi dhunubahu kuma zai goge ma mutum zunubi والدليل الثامن الأخير شيني حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا أي شيما من كلامه shine hadisin da aka samu daga abin Darda radiyallahu anhu wanda shi ma tsaya a maganar sa ne da yace ya da nawmil aqyas me ya kai ai baccin masu wayo masu wayo su ta bacci shi kuma wanda ya tabauta amma rudadde kuma su sun fi shi samun lada me ya kawo wannan ya magana yace akhrajahu ibnu abi dunya fi kitabi al-yaqin akwai littafi da ake ce ma al-yaqin ko abun na'im yana nan kuma littafin ana ma samun shi al-yaqin ni wa nuru ay na'im shi kuma wa abu nu'aim al-asbuhan ko fi kitab hilyat al-awliya shi wannan magana shi ma akwai wa isnaduhu da'if shi ma wa dilalatu ala al-maqsud tarjama ma fihi min anna amal al-birr ma'a husni islam al-abd bit yaqin abinda ake so a ga hannu na tarjaman nan shine anna min min min shi ne ma fihi min anna ne nan amalil birri wato aiki na da'a ma husni islamil abdi tare da kyan musuluncin mutum bit takawa wal yaqin ya zama na akwai taƙawa da jin tsoron Allah mutum yana yi wannan zai sa yudha'ifu ajra amili yana sa a lullun kala da wanda ya aiki in dai gashi nan an yi shi da insani da takawa fa qalilu ay amalihi khairun min kathiri ibadatil muftarina sai ka ga wanda yayi wannan aikin da isani da takawa da yaqini abu uku ko isani ma ma albirri amal albirri aikin da ne ma husnul islamil abdi ma husnul islamil abdi bit taqwa tare da cewa musuluncin bawa ya yi kyau da taqwa wal yaqin su ne biyu sharuɗan a taqwa wal yaqin ya zama mutum ya yi aiki da wannan shi yasa suke cikin sharuɗan abin nan ba cikin sharuɗan kalmar shahada yaƙin na ciki to ba ifu ajra amilihi zai sa a lillin kaladan wanda ya wannan aikin wa min fadli al husulu na eh amalihi ai ta fa ana tsallake ne ko fa qalilu amalihi khairun min kasiri ibadatil muqtarina saboda haka aikin da mutum zai yi kaɗan mai takawa mai yaƙini sai ya zama ya fi da yawa akan aikin da rudaddu suka yi kamar wanda ya ba ruwan shi da sunna wannan duk aikin da zai ta yi ba sai ta yi ba in ma an ansa dan shi za ba shi lada fa idza asana al abdu amalahu idan bawa ya kyautata aikinsa du'ifa ajrul amal sai a rubin ya mai ladan aiki ومن فضل الإسلام حصول تضعيف تضعيف الأمور أي الأجور على الأعمال yana daga cikin falalan musuluncin mutum a samu lillinka aiki da za a yi lada a kan aiki a lillinka ladan aikin idan qaranaha al al'isani. amma da sharaɗin an yi ta da ihsani wa huwa ikhlasul amali lillah shine ai aikin nan tsantsa a zuciyarka saboda Allah والمتابعة لرسول rasulillah sallallahu alaihi عليه وسلم kun ga sharadin ko shi yasa muka yi ta magana nan fudail bin iyad yana cewa dole aiki ya zama khalisan sawaban aka ce mai khalisan sawaban menene khalisan yace tsantsa saboda Allah sawaban tsantsa akan koyarwa manzon Allah yace idza kana al-amalu khalisan wa lam yakun idza kana al-amalu sawaban ay khalisan wa lam yakun sawaban falam yuqbal idan aiki ya zama an yi shi saboda Allah amma ba a kan koyarwar manzon Allah ba za a ansa ba wai da kana al'amalu sawaban wa lam yakun khalisan idan kuma aikin an yi akan koyarwar manzon Allah sai kalli zuciyar mutum fa ba dan Allah ya shi ba za ka ba sharuɗai ne guda biyu al-mutaba wal ikhlas saboda haka nan shine والأعمال المقرونة بهذا واقعة على الإنسان وند دك أيوكا دا أكا حدا سودا ونن توسن أو باكا إنساني كنا ويضاعف أجر عاملها سأللن كلا دا وند أيكا يا بتو فالمقصود أبن دي نسي سو أغاني شيني الأعظم في الأعمال والمقصود الأعظم في الأعمال إنسانها لا تكفيرها كدا لايك da ake nufi babba wanda ya fi girma a wajen aiki shine a yi shi da kyau ko da ba su da yawa a yi shi mai kyau daidai ko da ba yawa sosai ya fito ko ke kenan a yi shi da da ikhlasi dan wa kake yi dan Allah waye koya ma manzon Allah amma in ka ɗauki naka kai sai kamar masu bikin mauludi su yi ba a dare bai sai a yi ba su ta wahala su kwana suna yi su kwana suna yi kaga shirme kenan haka kiristoci su ne almagduba alaihim abbalin duka umar dan khattab mun yi magana nan da ku ya je falastin ya ga wani bai hudu kirista a cikin bethlehem yana ciki ya kode ya rame ya yi kaza ya sai kawai ya fito je kama kuka aka tambaye shi me yasa kake kuka ya amiral mumini ya ce tausayin wannan bawan allah nake yi tausayin shi ya ce saboda alahira shi dan wuta ne kun gan shi gashi ne yana tarauta har ya rabu ya mokade ya yi abin nan ba wannan su ne amilatun nasu ba ga su da aiki da wahala ma lahira su yan wuta ne ya annahu kad akhta tariq saboda ya riga ya kuskuren hanya wannan ya riga ya kace karantarwa annabi yanzu wani abin shi yake daban dalilin wannan lahira shi dan wuta ne zai ta bauta shi ta tsalle ta abu da din shi ce yana bauta har ya koma ya ce shi ma kaza ya tsara kaza har wanke hannu su ma suna yi yan masu zuwa bai filam har alwala suke cajin yi amma ba irin ta annabi ba tunda ba shi koya musu ba kamar alayra su yan wuta ne tunda sun riga shi ne muke neman tsari da su kullum a rana karanci sau goma sha bakwai ihdinas siratal mustaqim mu ce siratal ladina an'amta alaihim sai mu nemi tsari da su ghairul maghdubi alaihim waladdallin sai dai mutum ya gama sallan ya nemi tsari da su ya koma kuma yin man kalkale su su ci abinci tare su sha tare har ya aure ɗiyar su ba a a gida kuma ya ce ba mu duba alaihi ma ina to shi ke nan littafi nan ya ƙare fal maqsudul a'zamu dai abinda ake nema babba fil a'mal wajen ayyuka ka kayi su masu kyau alal wannan al-ikhlas da sharuɗan nan ka zo kana da yaqini kana da abin nan mataqwa da yaqini sune wancan din isanuha la takfiruha qala ibn al-qayyim a cikin littafin mununiya gashi nan ce nuniya dole nuniya dole yace wallahu la yarda bi kasrati fi'lina lakin bi ahsanihi ma al-imani فالعارفون مرادهم إيسانه والجاهلون عموا عن الإيسان نوني تزو والله لا يرضى بكثرة فعلنا Allah ba wai yana gamsuwa ba ne da yawan aikin da muka yi lakin bi ahsanihi yana gamsuwa ne da wanda ya fi kyau ma'al imani tare da imani to da ka shine babban yace fal arifuna saboda haka wanda suka san Allah muraduhum ihsanuhu kullum abinda suke so Allah azza su da su aiki mai kyau su yi shi saboda Allah akan koyarwa manzon Allah wal jahiluna amma su ko jahilai amu anil ihsani suka makafi ne wasu san menene ihsani wasu da ka suna nan suna maulidi a banza su ta ihu su zo su gama lahira cewa ya ku? matashin farko ma ba maganar lada ba wa ya ku? to kaga daga nan masifa ta zo Allah ka tsare mu to nan misali kawai na baya duk sauran ayyukan na a gane ne na ce maulidi kawai a suna nan da yawa duk abin da Allah ya saka ba ka je kana ta yi kana wahala wahala biyu ce ma za ka sha kai ko kuma ma uku ta farko dai tukunna in an je ba magana a baka lada ba tukun a fara tsare ka ya saka sannan masifa ta biyu waɗanda ka koya ma suka bi ka kai sai ba dalili su kuma yanzu daga nan su dawo su cikume ka dama ya ce an je can ba a ji daidai ba a cikume shi kaga daga nan sai cikuma Allah tsare mu Allah ka mu to na yanzu kan an sauka an je wurin kwana mai kyau eh ku kace wa ina akwai wani abu kai daga gashi nan dai ba dai gane zanne ba wa hadal ma'ana huwa alladhi aradahu abu darda radiyallahu anhu fi ma ruwiya anhu wannan ma'anan da aka faɗi a sama shine abin da abu darda yake nufi game da abin da aka rubuto daga ta tsaya da ba da haddan wannan baiti kowa zai je haddato ranar rana ita insha Allah sai an tambayi wajibul manzil na wannan a ce kowa ya kawo baitin nan da aka yi masu da biyu eh, baiti biyu kawai da sadaru da abudan din shi a jazu da biyu biyu ne kawai ba da ka shi ne sai hadda kowa ya je ya haddace shi tun yanzu kafin mutum ya bacci ya kamata ya haddace shi baiti biyu saboda kai ma ka tashi ba da hujja ba sai ka faɗi ba ka kawo baiti ka je a nuniya ma ka karanta gashi nan na tafi bi hala yawwa ga ga ga fadlullahi sabar kamar yadda muka muka ce ka shine wannan eh fadlullahi samad kenan li wannan fi sharhi adabul mufrad ni abi abdullah muhammad bin isma'il al-bukhari rahimahullahu ta'ala ta'lif a shaykh allama shi kuma fadlullahi al shi ma wani babban abun ne kun dai gan shi gashi to ka wannan shi ne to kaga bai wannan yanzu aka guda biyu ba kenan ga sannan su biyu to ka zo rana a wannan ka ɗauko wancan matanin mu ta karanta ai za ka ji kawai an tafi an baka wani gari daban ba wata duniya muna wata duniya an mai aiki babban aiki aka yi banda dama tun da bukari ne ma ba abin nan amma an zo an yi babi babi da sharhohi da fikihun kuma abubuwan haɗe ke wannan da hadisan da babin su da fikihun da za a koya a ciki to da ga shi kenan mu je a wannan na fata Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya ba mu ikon karanta amma ba sai an yi mata dai sai sun yi asusu ko da yake akwai hajiyoyi a cikin su amma dai asusu ake yi wannan babba ne kudi zai ja kudi na a ne ba sai da ake sai da awai inda shi na tun shekara na da zai iya gwadin ne ba da nan سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا على والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض معاذيرنا وحدد أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا انت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين إلهنا ومولانا إله كل شيء أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله